korau ba in ba yaron ga nauyi gare ka ba shege nake hala kwano nawa kaka bigewa na shinkafa lalle maman muttala ta haiho min jaraba ga ka kuma dan tsot baba tsoto wakacci idan ubanka ko wasali za ka same yau galma zan daura ma dole ma ka huda dan ubanka na gaji da ciyar da kai muje muje muje muje muje muje muje muje aikin kana kyau amma kunyar ta kara tuli dan horon wake da dankali zan sa ku tsaya ku tsaya ku tsaya na ga yana zuwa yin waya kaji ku ɗaure shi da kaca ku ba shi kasari da ruwan lipton. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Killing me a silencer, Terminator, hasta la vista.